Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauran barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shirin wanda muke gabatarwa a wannan tashar ta Habib 24 TV. Shin ɗan uwa a yayin da ka ji kiran sallah me kake yi? Ka san akwai addu'a da ake yi ko kuma kin san akwai addua da ake yi? To ku biyo mu a cikin wannan shirin don ku ji addu'a da ake yi a yayin da ka ji ya kira sallah. Assalamu alaikum masu mu da masu kallon mu barkamu da sake saduwa a cikin wannan tashar ta Habib 24 TV wanda ni dan uwan Habib Abdullah nake gabatar da shiri a cikin wannan cin. A cikin darsasakan mu da muka yi yau za mu dora akan darasin wani irin zikiri za ka ko kuma me za ka a yayin da ka ji ladan ya kira sallah. Da farko za ka faɗi ah, dukkan abin da ladani ya faɗa sai dai in ya ce hayya alalfala ma'ana ya ce ku taho ga babban rabo maimakon haka sai kai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah a yayin da ya zo hayya alalfala ta fala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ma'ana babu dabara babu ƙarfi sai na Allah sai ka ci gaba da yin adda sai ka ce wa anna ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba وبمحمد رسول الله وذي الإسلام دينا bara maimaita sai ka ce wa anna ashhadu Allah ila illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba وبمحمد رسول الله وبالإسلام الدين ma'ana ka ce ni ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai babu abokin tarayya gare shi kuma Allah shi ne Ubangiji kuma Muhammadu shi ne manzo kuma musulunci shi ne addini bayan ya gama amsa kiran sallah sai ka yi salati ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ka ce Allahumma rabbi hazihi da'awati tammati was salati qaima Allahumma rabbi hazihi da'awati tammati was salati qaimati آت محمد الوسيلة والفضيلة آت محمد الوسيلة والفضيلة وضعصه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تكلف الميعاد وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وعدت وعدت إنك لا تكلف الميعاد. ولكن كلمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تكلف الميعاد ma'ana ka ce ya Allah Ubangiji wannan kira kammalalle da wannan sallar da za a tsayar da ita ka ba wa muhammad wasila ma'ana matsayin kusanci a cikin aljanna shine ka ba annabi wasila da matsayin fifiko kuma ka tashe mu a matsayi kuma ka tashe mu a matsayi abin godewa wannan wanda ka yi masa alkawarinsa wannan wanda ka yi masa alkawarinsa lallai kai ba ka saba alkawari ya Allah sannan ya yi wa kansa addu'a tsakanin kiran sallah da tayar da ikama domin addu'a wannan lokacin ba a ba a karɓarta sai ka roƙi abin da kake so a yayin da ka zo ƙarshe a wannan tawassirin da kai ya Allah ka samu dace Allah ka ba mu ikon aikata daidai to wannan dai shine abin da za ka yi a yayin da ka ji ladanin gidanku ko kuma na unguwarku ko kuma na koma ina ne ka ji lokacin da ya kira sallah abin da za ka yi kenan Allah ka yarda musu manzon Allah Allah ka ba mu ikon aikata daidai muna godiya da yadda kuke bibiyar gidan nan namu Allah ya ba zumunci sosai na ku Habib Abdullahi Hassan se Angelo.